emergency. Ka san ban taba zuwa maka haka a firgice ba. Kai tun da ya dai ka zo ka ansha kuɗi na ka ce ka samu harka sai kashe ma kuɗi da gayya na siya ma kula na siya ma fika ka rinka tsayawa bakin titi ka ga 'yan mata ko budurwa ko mata aure ka zo ka shigo min da ita a samu a sha harka amma shi ke wannan sabon amarya ce ba a dade da kawo ta gidan mu gaskiya ba zan mu dole a cikin gaggawa za mu yi abin ka gane ba ba ta lokaci to magana gaskiya kuma gaskiya sai ka cika min kuɗi yau dai ba za ka samu kowa sha ba sai na ganta ido da ido sai ka zo ka ce ka samu harka in baka dubu sai ka wuce ka je gurin malam hudu ba za ka ƙara ganin ka to ai ya fi ka farashi amma dai ka san farashin wannan fa ba dai bane da wancan farashin ko ka zo da ita mana abinda nake so da kai har yanzu sai na ga wuri na ga waina sannan zan iya ɗaukar kuɗi na bayan yanzu ka gani yanzu ni yanzu ni tsaya ai ba girma na bane ba in tsaya bakin titi in ga yan mata in ce a ba girman ka ba ya sai su raina yanzu kai na hada ka me amfanin kudin ka ka ce agogon ka na sai ma hasar ka karuwanci amma amma gaba daya a banza ko ko ka tanadar min kuɗi na hannu ka ɗaure min su a dunkule ba da ka san ba na kirga kuɗi kana ina kenan yanzu ta hudu ai na ganta ta shirya za ta za ta makaranta tare da Allah Allah kai dai ka zama ready yanzu na ce wallahi wallahi yanzu za ka gani <laughs> kai alhamdulillah happy birthday guda dubu ɗari takwas da arba'in da uku sai kuma allah ya taimake ni ina shigowa da siminti sai aka haɗu za a yi wata fly over wallahi gaba ɗaya na siyar da shi ka san fly akwai shan siminti wallahi yanzu abin da nake so da kai zan yi wa yaron nan sammanin fatihu magana ya kawo kuɗaɗe domin shi ma a ɗan sa shi a harka ya fara ganin gabansa sosai ko ba haka ba wallahi sai a ce gaba ɗaya yan kasuwan nan namu kasan sai ana taimaka musu to ba da kalli damarka alaji ilaihi raji'un kaga sauri dan Allah dan eh, abun nan kai kuma kan ya kai ta zan tun nan kace mun ka kasuwa uzuri uzuri babu hutu dama abin da kake aikatawa ana kawo mun karanta ana ina jin wai wai wai yau na gani da ido na yau da nawa yau ba kalatuwa kiwa Allah da annabi shikenan yanzu fitar da kika ce mun zaki je gidan biki dama irin a wannan abubuwan kike yi kai ne alhaji kullum baka da lokaci na kullum kai ko agogo ba zai gaya maka aiki ba a ce ka asa alhaji ka ci uban ka ci uban ina ina ba babu ne ko ba babu ne ballan ka ci uban dan da ban an kare ba matar ta za ka kai malam kana in yi sauri in gama ka kauce ka wuce ka nuna wallahi yana jira na dan Allah dan annabi wai ya ga yaka ba an yi riska wallahi eh matar ta ga iska tana cin amana ta ba ka da lokaci na kullum kullum kai ne can kai ne aiki aiki ita ma wancan alhaji ya ita ma matar ta ita ma matar ta kai iska kai ma da iska ta kai iska sana'ar wallahi ba abin da za ka gaya ba abin da za ka ce kawai ni shi kenan ke yanzu talatuwa duk abin da nake miki a gidan nan ba kya gani sai kin biyo wa 'yan iskar samari to ya za a yi kullum ba ni da lokaci na kullum in na ci na koshi shi kenan eh to don dai abun haka ya zo ga haka tunda yana a matse mu shiga kawai tunda eh, ai na lada kai da dada yaran da ya ci uban sa wallahi ka rasa wanda za ka kamun sai matata ko Allah ya taimake ba zunubi sai lada wallahi ba rage asara wallahi baran nan anya bi kai ta gumma hudu ba kuwa